sarkin kabilan yarba na jihar borno da ake kira mai obayo roba borno wato alhaji hassan alawo yusu ya ce ya yabawa matakin da shugaban kasa janar muhammadu buhari ya doka na ba da lambar girmamawa ga marigayi mk abiola masarakin ya dai bayyana hakan ne a lokacin da ya kira wani taron buɗe baki a fadarsa da ke garin maiduguri wanda yana da kabilan ibo da hausa da kanuri da idoma da ma wasu kabilun da dama don buɗe baki a cikin wannan wata na ramadana basarakin alhaji alawoyi dai ya ci gaba da bayaninsa yana mai cewa wannan matakin mataki ne mai kyau mataki ne wanda yake ya kamata a ce an gani shi tun da daɗewa wanda yake wayan shugabannin da suka shige sun kiyin shi kuma sun san ya kamata a yi muna godiya ga pnb da ya yi kokari ya ba da wannan girmamawan wa iyalin mq abiola da kuma yarbawa gaba daya yanzu kuna goyon bayan wannan mataki da dauka da cewa ko masu kucewa wannan batu eh to a ka san kowa abin da Allah ya faɗa ma za a ga akwai masu kushi duk abin da aka yi za a ga wanda yake zai ce ba daɗi shi baya so eh abin da ko mu ya kai a duniyar nan dole ka ga wanda zai yadawa dawa da shi eh so ina muna goyon bayan abin da yi ya da kyau na kuma sake tambayan basaraken ko ne dalilinsa na irin kiran wannan taron shan ruwa wuri guda wannan zai sake hada dankun zumunci tsakaninmu da mutanenmu da mutanen da muke zama da sunan wajen wanda suke iyayen gidanmu. Dr. Bulama Malugu biyu dai shine sakataren kungiyar dattawan jihar Borno da kuma ya kasance wajen wannan shan ruwa ga kuma abin da ke cewa. Wato irin tsarin da shi Oba Yoruba ya yi tunane ya kira duk kabilun Najeriya wanda suke zane a Borno shugabanninsu kuma kowane shugaba na kowane kabila da suke Borno sun iso nan mun zanna tare mun sha ruwa tare mun yi sallah tare ne abin da muke bukata a Najeriya kuma za mu je gida mu kuma mu gaya 'ya'yanmu da jikokinmu da mutane mu ga yadda ya kamata mu zanna. Honorable Abubakar Tijjani dan majalisar dokoki ne na jihar Borno. abin da shi oba na yoruba na borno ya yi abu ne da ya nuna mana misalai yarin yanayin mutane da suka gayyata kun ga ba tare da bambancin nuna bambancin kabila ko addini ba akwai mutane daga idoma ibo yorubawan da kuma mutane daga borno indigens da sauransu so wannan ba karamin abin haɗin kai ba ne yake nuna mana kuma insha Allah idan za a samu ire-iren wannan a wuraren manyanmu zai sa kawunan mu ya hadu kuma a bar a daina wannan kashe-kashen da ake a banza. Shi ma tsohon shugaban kungiyar kabilun Ibo na jihar Borno ya halarci wannan shan ruwa. Gama bayanin da ke yi game da wannan taro. Um, ni eh, sunana Chief Maclaw Madabucin Ogu. immediate shugaba kasa na ibo maza ibo na borno gaskiya um, abin da mu yi yau duka mutane um, a Borno ba ko musulmi ko um, christian uh, zo mu bude baki uh, ko ibo ko yoruba ko haza ko idoma duka mu mu zo mu zama tare mu ci abinci uh, mu yi addu'a iri wannan zai kawo zaman lafiya Wannan taro dai ya samu halartar kabilu daban-daban da ma mabiya addinan nan guda biyu, wato addinin Islama da na Krista, da dukkanin su suka sha ruwa wuri guda, da kuma aka yi addu'o'in neman zaman lafiya na dindindin a ƙasar baki ɗaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.